arbitrori kit gashi president na CCA ya zo ya amsa kit eh, zuwa ga tabul technic zuwa ga eh, rtn madalla wannan kit ne wanda sa ku ga yilga bara guni bon taba ba tabul technic da rtn na da arbitr madalla to ngai batora usman hassan janvier ku ba mu hankalin kunan usman hassan janvier ngai da wanda bai haɗi ba ga ya duka tilber gurje zuwa gaba man kan haruna mahmudu ado dabta dulla balla yara gurje sanan yani se yaro bai ngai da musa kalite janvier gocce ciyo kangem furara ngano nomota ñamay aha kwanciya banda su manasan kwanciya banda janvier wallahi la ilaha kai gurjasin da nanai an silamai gurjasin da nanai gurjasin da nanai wallahi to gaskiya a ah, zakun kowa ba ta da usaini so ya ba wasu salabo na ya wasu salabo usman irin yanda ya kyayu irin yanda ya sha antronement amma guna guna wani dan cacamuri ne sai kwakiya na bar dai wannan asiri na bar dai wani dan cacamuri ya zabi da shi Usman Hassan ya so ya dar da shi ya mai ya ci mai mutunci take yake bai san lokacin da yarin kamar ta kan wallahi ya jure da shi ba malam barau responsable ke Project Telecom. Nura Hassan ne ya zo a bashi tiri na mayorship na jiya. Haka ne mai dala irin kokowar gargajiya ku saurara isu Adamu Kodo na bayani. RTN bismillah. Na ce irin kayan wanda langa ya ma Shatima Talba marigayin Shatima Talba na difa a shekarar 1983 a marhadi. Niger Telecom. Irin ku ce babu bambanci.